من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن أوى لسكي سورا رمى لكم وكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ne ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da tara ga watan takwas shekara 2020 ƙarƙashin wannan ta mu mai suna a sahabatu al inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali Allah iji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta a wannan ita ce halka ta ɗari da casa'in da uku wanda take saurare na mutane da Allah ku yi haƙuri yau wasu raka ne suka giggita mana wanda ya sa ba mu samu damar fara karatu da wuri ba yau kamar yadda muka saba a yi haƙuri da Allah a jiya mun fara bayani akan abin da ya shafi maganan profeso makari dangane da maganganun da ya wasu na rubuta cewa na ga sun ɗauki karatattukan suna sakawa a wasu shafuffuka cewa raddi to ni ba raddi nake masa ba kawai ina dai ba da shawarwari ne da nasiha don su ‘yan uwa ‘yan ɗariƙu su gyara sannan ya zama ba don an ce mutum profesa ba ne kawai duk abin da ya faɗa za ku sallama masa dole ya zamanto maganganun da ya zama yana da majingina ta dalili da yasa aka yi su ku ya haƙuri nan sake dawo da maganar ta farko sannan daga nan sai in ɗora sai mu ci gaba malam ya gaya masa koyi masa ƙarin bayani wai wace gudunmawa ce wanda maulana musamman tijani ya bayar a cikin musulunci kamar yadda imam malik da abu hanifa da marbin hanbal da shafi suka ba masha Allah ah, wannan tambaya ne mai kyau tambaya ce mai muhimmanci shehu tijjani radiyallahu anhu bayan gudunmuwan sa tarbiyyar zukata wanda shi ne mafi muhimmanci inna bil jasadi mubghatan idza salwa salwa al jasad kulluhu wa idza fasala fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb ma'arifai suka gane cewa ashe kowane abin ma yana jurawa akan zuciya ne kuma sai imamu malik da imamu shafi da abu hanifa ba su magana akan lum'an zuciya ba sun yi magana akan lum'an ruwa ne kuma ana alola ruwa ne su duri ka jiya man ɗan kawo tarihi a takaice akwai ɗan uwa malam abubakar zubairu abu aisha zai sake biyu wannan matsalar daga baya zai sake faɗan bayani saboda wannan yanzu ne zai shafa ta wuce shi ne ku duba yadda profeso yake faɗa cewa sun yi magana lumɓa na alwala ne ba su yi magana akan abin da ya shafi gyaran zuciya ba ku duba wannan maganar ku ɗauki ta ku sata a ma'auni na ilimi tana da mugun hatsari ƙwarar gaske gaske za ba za a gyara a wanke in an tafi da yi kaza an yi kawo iri kaza za a yi kablu ko za a yi baɗi ba su faɗi sa'awun kana sallah kana tunanin duniya ko kana sallah kana tunanin da a za a yi kwallo kana sallah kana tunanin masu dan asarar da kanki a wurin imamu ahmad da shafi da hanbali ba a kablu ko baɗi amma a wurin shehu sani rabi Allah anhu wannan mai sallan yana buƙatar ya zo a kankara zuciyar shi a wanke ta a gyara ta ko yana sallah yana tunani wani iskancin duniya ma ko kasuwancin duniya da a cikin ba a wannan karatun sai a cikin batsai a cikin kalbi to shi su tana rabu Allah wa anhu mun san cewa fiqhul batil yana da alaƙa da gyaran zuciya wanda yana da alaka da al akbar wanda mun kawo ayoyi guda ɗaya guda goma sha tara a ƙur'ani jiya ta ashirin ɗin ita ce wa makalar mu'minuna liyan firo kafa wacce take da alaƙa da fikihu shi ma ya ƙunshi fikihun addini ta ɓangare guda biyu saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa bai dace ga masu imani su fita jihadi ga baki ɗaya ba sai ya ce na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fi ad-din kaga nan da Allah yake liyatafakkahu fi ad-din ba yana maganan fiqhu a babin ibada kaɗai ba wacce take da alaƙa da ibada ta gangar jiki har zuciyar dan Allah ya ce wal yunziru qaumahum idza rada'u ilayhi dan su gargadi mutanen su idan suka dawo la Allah ya hadaruna ko mutanen su sai taka tsantsin su kiyaye Allah akan duk abin da Allah ya ce a kiyaye shi a kanta. wannan maganar da profesa ya faɗa magana ce da take tana da mugun hatsari kwarin gasken gaske bari za mu ƙarasa jin samuji gaba ne da aka sallama ma a wannan cikin to a cikin zahirin na shehu tijjani radiyallahu anhu abinda mutane ba su sani ba al Suleiman. Sulaiman sarkin Morocco a zamanin Shehu Tijjani da anhu muridin Shehu Tijjara ne bin ijma kowa ya san wannan duk masanin tarihi ya san wannan al-maula Sulaiman ya nemi taimakon Shehu Tijjani ne musamman dalilin da ya sa ya zo ya rungumi Shehu Tijjani saboda yanda ya ga Shehu Tijjara da anhu yana yaƙi da bid'a abubuwan da ba kyau ya tsaya yana yaƙi da su da abubuwan da aka shigo da su baki a addini ya zo ya rungumi Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce to ya taimake shi da wannan ilimin nasa a yaƙi. waɗannan abubuwan a kawar da su daga cikin addini to a shi tijani ya zama kamar murshidinsa kuma muftinsa a daularsa Shehu Tijjani radiyallahu anhu malaman duniya na zamanin sa gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa malami ne na gani na fara. Wanda fa littafi da yawa sukan ce ina littafin da ya wallafa ko kaza ko kaza. To kafin mu shiga cikin ta'alifi na littafi da zai kawo Shehu Tijjani idan malaman zamaninsa da aka haife shi shekara 1150 karni goma sha ɗaya da rabi sun ittifaki cewa malami ne wannan wata matsala ce ta daban amma ɗakko shehu tijjani ana mukaranarsa da su al'imamu maliku da al'imamu abu hanifa da ahmadu bin hanbal da al'imam ashafi'i yayin da yan ɗariƙo yan umma suke ganin watakila ne na yi tsaurin ido ya za a ce kamar profesa a ce ni na kai matsayin da zan masa raddi kamar yadda na ce ni ba raddi nake ba amma dai wannan maganganun muna ganin akwai kuskure na ilimi a cikinsu in kuma shi da ya maganan ya ce babu kuskure na ilimi daidai ne ai sun san inda za mu haɗu zai izuwa ya kara maganganun ai wannan ita ce magana ta gaskiya to ku duba ku gani shi fa wannan zamani ɗaya muke tare da shi ba muna rayuwa ba. shehu tijjani nan ga faki ɗaya da ake magana fa muhammadu dan abdulwahab fa da suke jingina kullum suna ce mana wahabiyawa da yawan mutane sun ɗauka cewa ɗariƙar tijjaniyar nan ita ce asali sai da shehu tijjani ya zo sannan muhammad bin abdulwahab ya zo bayan ɗariƙar tijjaniya ta kafu ya yi ƙoƙarin ya rubuta tijjaniya bayan ku muhammad bin abdulhab ya riga shehu tijjani zuwa duniya da shekara talatin da biyar yanzu na yi ma musulmi adalci yin kokarin kwatanta muhammad bin abdulhab da maliku da shafi da abu hanifa da amar dan hanbali wajen daraja ba daidai ba ne kuskure ne wannan matsala ba daidai ba ne irin wayannan bayanan da su profesa suke yi na kamba masu shehu tijjani mutumin da Muhammad bin Abdulwahab ya firme shi ya riga shi zuwa duniya da shekara talatin da biyar kuna muƙaranar su wajen kuna nuna cewa akwai wani gurbi da yake da shi na gudunmawa da ya ba addini da su maliku da shafi'i da abu hanifa ba su ba addini ba dole yaran nan da suke wannan waƙe-waƙen da rashin mutuncin nan su ɗauki matsayin da ba na mutanen nan ba su ba su in ba ba kwata-kwata babu haɗi babu hanya kwata-kwata a gidan ilimi da nagarta da daraja muƙaranar shehu tijjani da wa'annan malaman mazahibin guda hudu kwata-kwata babu alaƙa kwata-kwata babu alaƙa kwata-kwata babu wannan shi to jiya mun fara magana wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa makanin mu'minuna liyanfiru kafa bai dace ga masu imani a ce sun fita gabaki ɗayansu ba al'imam ibn hibban wanda ya rasu jira 354 a littafinsa sayi ibn hibban ya kawo wani hadisi da nake so in yi magana a kansa babu littisami da sunnati babin da ke magana kan nemi tsari da sunnar manzon Allah wa ma ya ta'allaqu biha da abin da ya rasu da sunnar naqlan wa amran wa zajaran wajen nakalcewa da umarni da tsawatarwa bi bayani lizumi littiba'i bis sunna wa ma yata'allaqu biha da ya tashi kawo wannan hadisin a wannan babin kawo shi al-imamu muslim ya kawo shi babu bayani masali ma bu isa bihi nabiyu babin da ke magana kwatankwacin abin da aka aiko annabi da shi min al-huda wal ilmi na shiriya da ilimi ya kawo shi shine hadisi babi na biyar hadisi na sha biyar a wannan babin a cikin musulun shine hadisi na dubu biyu da ɗari takwas dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da biyu sannan al'imamu Bukhari ya kawo shi babu fadlin man alima wa allama babin falalar wanda isani ya sanar hadisi na saba'in da tara الإمام أبو موسى الأشعري الله ya مثل الداية مثل النبي ياتي مثل ما بأثني, ما بأثني الله به من الهدى والعلم kwatan kwatan abin da Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi sai yake ka masalil ghaisi kamar ruwan sama ne alkasir mai yawa a saba ardan ya samu wata ƙasa fakana min hana qiyatun qabilatil ma' sai zama ƙasar tana da tsarkin da ta karɓi ruwa fa an ba ta tilkala a walkushi balkafi ta fitar da tsirrai da ciyayi masu yawa wa kana ƙasar sai ta zama min ha a cikin ta akwai ajadibu kwazazzabai da amsakatil ma wanda take riƙe ruwa fa nafa Allahu bihan nasa Allah ya amfanar da mutane fa sharibu suka sha wasa suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi shuka wa asaba minha ta'ifatan ukhra haka ya sake samun wata jama'a ta daban shi wannan ruwan da ya sake sauka sai zamanto ita ƙasar inna ma hiya qi'an faqul shi yasa bawo shi ke cewa faqo maki Allah Allah na ruwa kana bushewa sai yace la tumsiku ma an ta rike ruwa faqo wala tumbitul kala ba ta tsirar da siya duk wanda ya san fako ya san yadda fako ya ce sai ya ce to fa zalika masalu mun faqo fi dinillahi wannan shine kwatan kwatan wanda ya fahimta addinin Allah wa nafa'ahu Allah ya amfana da shi ma ba'atha Allah bihi da abin da Allah ya aiko ni da shi fa'alima ya sani wa allama ya sanar da wani wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'asan kwatan kwatin wanda bai damu da wannan ba ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت bai karɓi shirya da Allah wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da ita ba. alimam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin muhyi sunna Abu Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Imam al-Bagai da ya kawo wannan hadisin dai sai ya sake kawo shi babu tafakkuhu fi dini da ke magana fahimtar fikihu a addini. sai ka wannan aya yace ƙala Allah subhanahu falwala nafara min kulli minhun minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad dini. sai yace ƙala ibn Abbas Abdullahi ɗan Abbas yace kunu rabbaniyina ku zamanto malamai na Allah shine kunu ulama a fuqaha ku zamanto malamai fuqaha wanda suka fahimci addini wanda Maliku Shafi'i Abu Hanifa Ahmad dan Hanbali a ma'aunin ilimi na duniya suna kan wannan ma'aunin wakila aka ce sunniyar ulama'u rabbaniyina an ce wa malamai rabbaniyina لأنهم يربون العلم دومن سنا ريلين إلمي أي يقومون به سنا طيوال شيء يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه أنا فأغا دوان لإسعيو وجن جار وانا أبتن ينا كأن كأن يتاسو يتكا أكن قد ربه يربه فهو رب له akan ce sun mu'ar وقيل أكن سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين domin suna tarbiyyar waɗanda suke tasowa bisigarin ulumi a fara maka da ilimi ƙanana ƙabala kibariha gabanin wato manya-manyan ilimi yace wasilatil alif wan an ƙara alifin da nunun na ilmu ba da nisba kama yi ƙalu lihiya niyu yace wakila aka ce ar-rabbaniyun al-ulama bil halal wal haram malaman da suka san halal da haram yace wa qala Allah subhanahu Allah ya faɗa ikbaran al ibrahima inni ja'iluka lin imaman shine yuktada bi hudaka wa bi sunnatika na sa ka aiko koyi da shiriyarka da sunnarka yace wa qala malikun ya ce, al-hikmatu al-fiqhu fi dinillahi shine fahimtar addinin Allah wa qala yati al-ilmu al wa nurun yahdi Allah bihi man sha'u. haske ne da Allah ke shiryar da wanda Allah ya shiryar da shi yace wa laysa bi kasratil masail ba da yawan masail ba to da ya gama a ciki da ya zo ƙarƙashin wannan hadisi sai ya ce ƙala shekhu rahimahullah ya ce fannabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Ja'alal masalil alami Allah annabi ya sanya misalin malami sai ce ka masalil matsari kaman kwatankwacin ruwan sama ne wa matsala ƙulubin nasu fihi sai wato fannabiyu ja'ala masalil alimi annabi ya sanya misalin malami ka masalil matsari kamar ruwan sama ne wa matsalar ƙulubin nasu sannan misalin zuciyar mutane fihi a ciki kamar salil kamar misalin ƙasa ne fi ƙabulin ma'i wajen karɓar ruwa ɗin da haka ruwan da ke sauka daga sama shine annabi ya kwatanta da matsayin malam ƙasar da za ta karɓi ruwan su ne mutanen da ake karantarwa sai ce fa shabbaha man hammalin ilmi wal hadisa sai ya kamanta wanda ya ɗauki ilimi da hadisi wata faqqaha fihi kuma ya fahimci addinin bil ardu tayyiba da ƙasa mai tsarki asaba al matsar ruwa ya sauka gare ta fatin bitu sai ta fitar da tsire wan tafa biha nasu mutane suka amfana da ita sannan wa shabbaha man tahammalahu wa lam yatafaqqah bi ardi sulbati to idan malamai suka zo karantar da addini wanda ik karɓi abin da ke gurinsu na ilimi sai zama kaman ƙasa ce mai tsarki wacce Allah ya saukar da ruwa ta karɓa wannan shine kwatankwacin duk wanda ita shi ya fahimci addini sai ya ce wa shabbaha ya kamanta man tahammalahu wanda ya dauke shi walam yatafaqqa bi bil ardi as-sulbati allati la tunbitu ga kasar da ba ta fitar da tsare duk wanda bai fahimci addini ba walakin nahatun sukul ma'a fa ya'khudhuhu an-nasu wa yantafi'una bihi da haka sai zamantu wa shabbaha man tahammalahu sai ikwatanta wanda i ɗauki ilimin walam ya tafaqqa bai fahimce shi ba bil ardi sulbati da kasa min tsauri allati la tunbitu wacce ba ta fitar da tsirrai na sai dai ita kasar tumsukul a tana rike ruwa fa ya akhudhuhu an mutane za su riƙi wannan ruwan wa yantafi'una bihi sannan su amfana da shi sannan wa shabbaha man lam yafham ikamanta wanda bai fahimci addinin walam ya hamil bil i'ani allati la tunbitu wa la tumsiku ma da haka akwai kwazazzabai wanda za ka ga sun rike ruwan da mutane za su yi su amfana da shi sannan akwai fakon da kwata-kwata shi bai ma rike ruwan da mutane za su amfana da shi wannan shine kwatankwacin wanda bai fahimci addini ba to da ya gama sai ya ƙara cewa ƙalar shekul imamu العلوم الشرعية علم شرع المسلم في إسمان علم الأصول علم الأصول وأن علم الأصول أنا ونبا علم الأصول الفقه يكي مغنى ينا نفهم أصول نا الدين وعلم الفروع بعلم الفروع يتي أما علم الأصول كنغني يتي أما علم الأصول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية Shi ne sanin Allah ta hanyar a kaɗaita shi da bauta wasu wasifati da sanin siffofinsa wa tasdiqur rusul da kuma gaggata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. wannan shi ne da gaggata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. wannan shi ne abin da shafi wato ilimi ɗin. da gaskata manzon Allah subhanahu wata'ala sai yace a fa kulli mukallafin wajibi ne ga dukkan wani wanda yake mukallafi ne ma'arifatuhu dole ya san Allah wala yasau fihi taqlidu ba zai yi baka ci gaba da taqlidi li zuhur ayatihi saboda bayyanan ayoyi wa dalailihi da kuma bayyanan dalilai iri-iri da ke nuna haka yanzu zai yi ka ce malaman nan na mazahibul arba ba su san Allah ba ta bangaren abin da ya shafi usulul din wanda usulul din ai yana da alaka da abin da zai gyara zukatan mutane ne yana da alaka da raqaiqu asidin su sai sai qala Allah Allah ya ce fa alam annahu la ilaha illa Allah wa qala Allah azza wa jalla Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق sai yace wa amma ilmin furu fa huwa ilmul fiqh shine ilmin fiqh kenan kun ga tintina a wajen malamai muna da ilimi guda biyu muna da alfiqhul akbar sannan muna da alfiqhul asghar alfiqhul akbar shine abinda yake da alaka da yadda mutane zukatan su za su gyaru so da wannan maganar ka ce wai su maliku su shafi sun bar duniya ba su yi magana akan abin da yake da alaka da lam'ar zuciya ba abin da zai gyara zuciyar mutane wannan tsakani da Allah magana ce da take akwai matsala a ciki in ka ce ba su yi rubutu a kai ba sai mu ce to ai dalilanka da ka kawo nan rashin yin ta'alifi shine hujja na cewa ba dole bane sai an yi rubutu sannan abu yake nuna cewa ainihin wato akwai shi bari mu ci gaba da shi mazu mai zai fa littafi ba shine ma'aunin ilimi ba ko miskala zarratin domin har yanzu mun sani hadisan da aka rawaito daga wurin Abu Hurairah dubu biyar da wani abu ne hadisan da aka rawaito daga wurin Abdullahi ibn Amr ibn al-As dari bakwai da wani abu ne duka gaba daya amma Abu Hurairah da kanshi yace Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya bi shi rawaito hadisi shi yana wannan ba littafi shi ko Abu Hurairah bai wallafawa amma kai gashi an rawaito dubu biyar daga wurin wanda bai wallafawa an rawaito dari bakwai daga wurin mai wallafawa ina fatan mun gane wannan kuma har yanzu ai ba za ka ce ga littafin a imma manya-manya na musulunci na suma kun ga wata waɗannan maganganun da shi profesa ɗi e, a matsayinsa na profesa a duniyar ilimi akwai ban mamaki a ce ya yi irin waɗannan maganganu waɗancan maganganun da na fara da ya ce wa amma ilmin furu wa huwa ilmin fiqi wa a ahkamid dini yace fa ya kasu ila mai zuwa biyu aini وفرض كفاية إلى فرض عين وفرض كفاية أما الفرض العين أما فرض العين فمثل علم الطهارة كمن طهارة والصلاة والصوم فعلى كل مكلف معرفته واجبين بكون مسلمية صلى يتي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال ياتي طلب العلم فريدة على كل مسلم وكذلك هكذا كل إبادة دوة إبادة أوجبها الشرع وأن شرع وجبتا على كل واحد أكن قوة نعيدة تكيف عليه معرفة علمها واجبين يسن إلى من يأتينا مثل الزكاة إن كان له مال إن ينادى دوكيا وعلم الحج إن وجب عليه إن وجب أكنسا وأما فرض الكفاية أما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ne mutum ya koyi abin da zai kai shi mataki na istihari. wa darajatul futiya da daraja na fatawa fa idza qa'ada ahlul baladi an ta'allumihi idan mutanen wani gari suka tsaya suka zauna suka ki koyan wannan ilimin da yake fardu kifaya ne yace asau jami'an sun saba ma Allah gabaki daya wa idza qama wahidun minhum bi ta'allumihi idan dai tsaye wajen koyon sa fa ta'allamahu ya koyi shi saƙaƙal fardu anil akharina farillan ya faɗo a kan raguwa wa alaihim taqliduhu fi ma ya inni lahum min al hawadith yace qala Allah ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun kafin mu tattauna da shi ko yanzu wannan na taɓa tattaunawa da wani a cikin su lokacin da muka tattauna da shi kan cewa shehu tijjani bai rubuta littafi ko ɗaya ba lokacin da suke so su nuna cewa shehu ibrahim yana da ilimi za ku ga suna tallata littattafan shi ne ce a duba littattafan da ya rubuta ya rubuta kaza ya rubuta kaza ko kuna da wani abu da za ku nuna wa duniya cewa shi ibrahim malami ne wanda ya wuce littattafan da ya rubuta lokacin da kuma suke so su nuna shehu tijjani malami ne to ba dole sai sun nuna littattafansa ba sai su nuna cewa ai ko ba littafi in mutum ya yi rubutu ko ba littafi mutum duniya na iya karɓarsa a matsayin malami mun yadda ba ma musu wani ma zai zo ya rubuce-rubuce littattafai da yawa amma ka ga littattafansa duk marasa amfani sai dai kowane malami da irin zamanin da ya zo ciki zamanin da shi profesa yake magana wancan karni malamai a imma zamanin su maliku zamani ne da ya sha bamban da zamanin shauki tijjani a wancan lokacin malamai galibi suna dogara da karatu wajen hadda ne ba rubutu ba akwai masu rubutun amma ba su suka fi yawa ba to ana nuna min cewa lokaci ya yi idan na dawo ne zan faɗi dalilai guda hudu wanda ya sa tun farko ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin larabawa menene dalilin da yasa ya aiko su yi aiko shi a ciki zan faɗe su yanzu sannan in na dawo a halka ta gaba sai in zo in shirin su na farko larabawa tun kafin Allah ya aiko manzon Allah yana cikin hikimar da yasa Allah ya aiko annabi a cikin su ba sa yin ƙarya kuma zan kawo dalili na biyu bayan ba sa yin ƙarya mutane ne da suna da jarinta da sadaukantaka ta yadda abin da ba taka kara ya karya ba sai su rikici da bala'i a kansa shi yasa lokacin da Allah ya aiko annaba da addini da suka shiga sai zamanto sadaukar da ransu ga addinin Allah ya yi sauƙi gare su abu na uku larabawa mutane ne ahalin saka'i wal kara suna da kyauta da karamci wannan yasa ko ga da mutanen madina suka bar makka mutanen makka suka batta suka yi madina sai zaman to karɓar bakuncin su yayi sauki saboda karamcin da larabawa suke da shi sannan abu na hudu da Allah ya musu dama tun a wancan lokacin Allah ya yi musu kuwatun zakira ƙwaƙwalwa mai ƙarfi wajen haddace abu to wannan shine dalili da haka zan zo in yi bayani wannan maganar da profesa yake faɗa bambanci tsakanin amur bin al'as da kuma na wato abu huraira tsakanin su ta yaya aka yi duk da amur bin al'as yana rubutu amma hadisan abu hulera su tafi yawa shin haka ne kai ko akwai dalili akwai dalili sannan kuma bayan akwai dalili za ku ji kuma wai fa duk wannan bayanan ana ta kokarin yin su ne ba, wai sai an ɗaga darajar shehu tijjani sai an kare shehu tijjani ko da ko zai kai ga zuwa ga a taɓa darajar wasu su su samu matsala wannan shi so da ka ya kamata irin waɗannan abubuwan a ji tsoron Allah a dinga duba su da ma'auni na sanin ya kamata da ma'auni na ilimi Allah subhanahu wata'ala ka shiryar da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta zan yi kokari in tsaya a nan mutane su jira yanzu halka ta 194 insha Allah zan ɗauko ɗin nan bayanai in yi su Allah ka samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh